ce wanne zana zafa na ɗauki zama na bar Thank <laughs> you. Asma'u. Dan Allah, ki fahimce ni. Ko da kowa zai yadda da wannan al'amarin da bai kafa cike ki amince ba, domin kin san waye ni. Asma'u, wallahi tun a karan farko, ni fa ba wai ba na son ki ba ne. A'a, da tsata da aka yi da al'amarin shi ne abin da ya sa kika ga na ɗi ba ki fuska. amma abin da wannan yarinya ta zo da shi ba gaskiya ba ne wallahi tallahi ni ban da mu'amala ta nesa ko ta kusa da ita bare har wani abu ya shiga irin wannan Allah a sama ki haƙuri Asma'u musu zuwan ta na ƙarshe ta yi da takarda ta ce kan mata ciki wani mutum masu dama ya za a wani abu ka ce ba zai dame ni ba wannan al'amari ya girmama a sama yanzu kamar ni da hankalina da ilimina ko don sanin martaba da kima ta iyaye na da martabar mu ai babu yadda za a yi yadda irin wannan mummunan al'amari ya faru da ya za a in kafawa zuri'a ta irin wannan mummunan tarihi don Allah ki cire wannan abin daga ranki insha Allah ne ma kuma daga yanzu na ɗaura aniyar yanke dukkanin wani abu da zai kusanta ni da ita ki haƙuri da izinin Allah ba za ki sake ji wani mummunan abu tsakani da ita ki haƙuri ki daina na yi miki alkawari a sama insha Allah daga wannan daga rana irin ta na yanke duk wata mu'amala da za ta gifta tsakani ni ne da godiya da kika domin ba kowace mace ba ce za ta iya wa mijinta uzuri a irin wannan gabar Allah ya miki albarka ya haƙuri ta shi mishi ciki Haba alaji na. wai menene yake ta faman damun ka haka ka zo dukka ba ka sa damuwa a ranka haba kana da kamar ni kana faman damun kanka faɗa min ji me yake damun ka ba za ki gane ba da wadiya kin gane akwai wani ɗan aiki da muka yi ne su kuma aikin ta riga ta tashi kin fahimta ko su duk abokan aikin nawa gaba ɗaya an rike su kuma na san dole za a bibiya so da tunanin da nake kin gane ku ki haɗa kayan ki kawai mabakar nan haba alaji na wannan shine har zai tayin ma da hankali <laughs> har mabagari to ina zuwa ma ka san me za a yi ka tattara kayanka ka bagar nan na san dolen doliya yanzu in suka tashi ni za su zo su samu domin sun san muna tare Ni kuma in duka dai suka zo ai na san inda zan juya kes din su. Allah ko. Sorry bai. Khalid lokacin ka ya zo zaka gane da wa kake wallahi zan baka mamaki. so yala bai tunda Allah ya sa kun zo gidana kun nemi izinin za ku shigo kuma na yi muku izini ku shigo ai abin da ika ma kawo ku sai ku gabatar da shi ok waye ka yalaji haya shi ke gara waye ka yalaji haya shi ne amma badiya nesa kike bibiya ta da shiri irin wannan zuma da madaci kufra ayace kuke sa dai ta da shiri inna lillahi wa inna zuma da madaci wanne zana zafa sallallahu alaihi zuma na madaci zuma da madaci zuma da maɗaci ga zuma ga maɗaci lafiya kana alhamdulillah wannan musamman ya ɗaliban Hello. musu ba Me yake faruwa ne ba. al'amari ne akan khalid a yanzu a kota an yanke masa hukuncin shekara goma dangane da al'amarin waccan bayar allah kuma ga baki ɗaya ba shi da laifi bai aikata laifin bai laifin komai na lillahi wa inna ilaihi raji'un a ah, musu bahu musu bahu bari wannan kaddara ce daga ubangiji allah kuma shi ke jarraba bayawansa ko yake jarraba bayansa da irin nau'in nau'in abin da yake jarraba su da shi kuma ubangiji yana jarrabar bawa ne da duk abin da iso ya jarrabe shi domin ya ji irin ƙasƙantar da kan wannan bawan yake da shi a wajen allah mutane da dama abubuwa nau'i wasu akan dukiyarsu abin ke samun su wasu a lafiyarsu abin da ke samun su wasu ba su mata uwarsu ci wani tashin sa na sa ne wani na sa ne wani na makocinsa ne to kana zaton dan mun imani da ubangiji Allah zai ba mu haka kawai ba zai jarrabe mu ba Allah ya bashi da ya mu komai ka bari ka dinu ni na san cewa khalid na ba shi tarbiyya amma ba shi tarbiyya da ne wannan ba za ta saka cewa ko ba zai sa a ci cewar allah ba zai jarrabi khalid da abin da yake so ya jarrabe shi da shi ba kawai musa a zuciya wannan wata kaddara ce allah ubangiji kuma zai yayi ma idan muka yi kuka ko bakin ciki ba shi zai nuna khalid ya fito daga irin daurin da aka yi masa ya kai kuma Luke. yawa yaro da Allah ka ce ana salama da asma'u a wani hali a wani yanayi zanganta, a sarki rayuwa a wani na gode a sarki rayuwa ba ɗaya garin ya canza Assalamu alaikum. Wa alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi Khalid. Ta ma kai ne? Alhamdulillah. Mun gode ma Allah. Wannan ɗin da ka aiko ai yaron ka ne. Ɗana ne. Ina ina zuwa. Alhamdulillah. Allah na gode ma. Ka kaddara zan ga abin da na haifa. Masud. wannan babanka ne mas'ud ne shi mama dama shi ne babana shi ne babanka alhamdulillah shi ne abin da na tafi na barki da shi Allah na gode ma daga ran da ne maka shari jin daɗin duniya ya yanke mu domin da ni da alhaji bala aka kama mu shi aka yanke masa hukuncin kisa ni kuma aka kai ni gidan yari shekara goma sha biyar bayan na fito na je domin roƙe ka gafara na baka na je gidan iyayena domin su ma roƙe su gafara na tarar duka Allah ya musu rasuwa daga nan na shigo don neme ka daga nan duk jin daɗi na rayuwa ya yanke mu na yi ƙoƙarin kashe kaina saboda na san masifa biyu ce take bibiyata ga alhakinka ga na iyayena na san yanzu na san na makara game da rahaman iyayena yanzu kai kaɗai ya rage inda zai ka yafe mu in samu sauƙi tunda duk da na san alhakin iyayena ba zai bar ni ba badiya ki gode wa Allah badiya tunda Allah ya haɗa mu da sai da na yi ƙoƙari na nemi inda iyayen suke roƙa miki gafararsu haƙiƙa ita rayuwa da kuke gani cike take da ƙalubale kuma an adam kowa da irin jarrabawarsa haƙiƙa badiya tana da haƙi akan ku kamar yadda kuma kuke da haƙi a kanta bisa yadda na ji tarihin badiya haƙiƙa ba za a rasa hannunku a cikin lalacewarta ba domin a duk yayin da iyaye suka yi ƙoƙarin tirsasa yarsu a kan soye-soyen zuciyoyinsu akan iya samun bijirewa wadda ƙarshe takan jawo lalacewar ita kanta 'yar da lalacewar al'umma ya zama bata amfani kanta ba bata amfani iyayenta ba ba kuma ta amfani al'umma ba haƙiƙa badiya na so in same ta bayan na fito daga prison na yi neman duniya ban ganta ba na san a duk inda take tana cikin wani yanayi da dole za ta buƙaci afuwarku zan yi amfani da wannan dama in roƙa mata afuwarku an yafe mata Allah ya yafe mu baki ɗaya sannu baba kar ku kalli abin da taimako a matsayin wani abu da zai sa ku kullace ta ko ku ci gaba da binta da mummunan kalami ko wani nufaɗa a ranku haƙiƙa Allah yana son masu yafiya masu haɗe fushi ku zama masu afuwa a gare ta ina roƙar mata afuwa a gare ku mun yafe mata Allah ya yafe mu baki alhamdulillah sannu baba abai haƙuri da ka yafe mata Yeah, yeah. Eh, eh mata. Allah ya yafe mu. Na yafe ya yafe mu baki da Allah mana. Na gode. ya sa ka